yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar goma ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 443 wadda ta yi daidai da 17 ga watan goma shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi darasi na 155 أتكن كراتمنا الجامع الصحيح نا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ذا تاشي بادي ندري دوغو مشاهدو أتكن كتاب الأذان حديثي ندري بقعي دا تمانن نعم قال سبحانه na'am babun idza raka'a duna saf babi idan mutum yayi ruku'u a kafin ya shiga sahu wato ya ruku'u a cikin sallah kafin ya shiga kafin shigarsa ga sahun sallah ya zamanto yayi ruku'u shi shi kadai kenan ko kuma dai kafin ya shiga cikin sahu tare da jama'a to me hukuncin bai faɗi hukunci ba saboda matsala ce wadda take akwai sabani tsakanin fuqaha'ul amsar to sai ya kawo tarjamar a haka domin ya nuna matsala ce mahallin bincike mahallin bahas mahallin wato a tattara dalilai domin a fitar da matsaya na'am موسى ابن إسماعيل التبوذكي المنقري wai waye a tabu da ke ne malam bakar ne a tabu da ke na'am hammam ibn yahya al-audi an Al'alam, alam ziyad ibn hassan al-a'lam an ce masa al saboda lebansa ya tsage eh, al'alam mai tsagaggen lebe kenan ba ne masa lakabi da wannan ya shahara da shi duk da yake sifa ce ta tawaya amma ya shahara da shi baya daga cikin tanabuz bil alqab baya daga cikin wannan tunda an san shi da wannan shi yasa ba wai ana faɗa bane dan a aibata shi na'am yana daga cikin sigaru tabi'in tabi'ai waɗanda suke sun jullin ruwayarsu daga tabi'ai ne ba su ga sahabbai ba sai ɗaya biyu haka na'am an al-hasan al-hasan ibn abi al-hasan al-basri imamu ahad al-basra daga abi bakra nufai ibn al-harith as-saqafi cewa ya tike zuwa ga annabi zuwa ya tike ga annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana ruku alhali shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruku'u a cikin sallah an ce sallar asuba ce sai ruku'u kafin ya isa ya zuwa ga sahu sai ya ambata wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ƙara maka kwaɗayi wala ta'ud karka sake wala ta'ud karka sake wannan hadisi asali ne a wannan babi wanda a ƙarƙashinsa akwai masail na farko dai wajen riwayar hadisin cewa abubakra ya cike ga annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana cikin ruku'u a cikin masallaci ne an riga an riwayar a cikin al-tabarani wa qad uqimatis sala fantalaqa yas'a ya shigo masallaci an riga an yi ikamar sallah sai ya tafi yana gaggawa yana sauri a wajen a riwayar sahawi ya zo da ƙari wa kad hasazahun nafas alhali numfashi ya wato ya taso masa ya cika shi na ta numfashi saboda gaggawa da ya don ya shiga cikin sahu to sai kuma an ce sallah asuba ce fa zakara zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ne yayin da dan ya bada amsa tunda manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ya ce masa ne yayin da ya sallama sai ya ce mani sa'i wane ne wanda wato ya zo yana gaggawa kamar yadda ta zo a riwayar abdulaziz abdulaziz ibn abi bakra an abihi a cikin al-tabarani mani sa'i wane ne wanda ya zo yana gaggawa a wata riwayar kuma ayyukum sahibu hazan nafas wani ne mai wannan numfashin a wata riwayar kuma a wata riwayar sai ta zo da sigar a ayyukum dakhala saffa wa huwa raki' wani ne ya shiga sahu alhali yana mai ruku'u ga duk to wacce ce ba wacce ce ba kuma a kowace aka rinjayar akwai matsala ta fito a kanta da farko manisa'i waye yake gaggawa na biyu waɗansu suka shi da ayyukan sahibu hadan nafas waye mai wannan numfashin na uku kuma ayyukan dakhala saf wa huwa raki waye ya shiga sahu a halin ruku hmm. to akan haka malamai suka saba akan wala ta'ud karka saki to annabi sallallahu alaihi wasallam yace zadaka Allahu irfa Allah ya kare ka a cikin alkhairi wato Allah ya ƙara maka kwaɗayi ai hirsan alal wato kwaɗayi na aikata alheri menene aikata alherin wato kwaɗayin ya riski jama'a ya riski sallar jami'i to sai ya ce wala ta'ud karka sake karka koma ga abin da ka aikata to menene abin da ya aikata abubuwa guda uku kamar yadda ibn hajar ya ambace su A sayu shadid gaggawa an ruku duna as akwai ruku'u kafin a shiga sahu sannan almashi ila sab da kuma mutum yana ruku'un ya tattaka ya shiga sahu ko ya tattaka ya shiga sahu domin wannan hai'a ce ta yayi kama da dabba inda dabba ita ce take tafiya a haka to kuma a cikin sallah mun san an hana mutum ya kama da hai'ar dabbobi wajen ruku'u wajen yin ruku'u kada ya ruku'u kamar yadda raƙumi yake yi wajen yin sujada kada ya shimfiɗa hannunsa kamar yadda kare yake yi wajen yin sujada kuma kada ya yi kwatan kuciya wato kamar yadda kaza take yi wajen wato ya gaggauta wajen sujadar yana sa goshi ya dago duk wannan ayyuka ne na dabbobi aka hana mutum ya yi kama da su to kun ga abubuwa sannan kuma a na uku wanda alhafiz ibn hajar bai faɗa ba shine a wato yin ruku'u shine shine gaggawa na'am ya faɗe shi as-sa'yu ko ar-ruku'u duna as-sab ila as to na uku kuma shine wato numfashi haki haki to amma ayin aka ce haki zai zo ne ba tare da gaggawa ba eh zai mutum zai iya yin haki ba tare da ya gaggawa ba to shi yasa ibn hajar bai maimaita shi ba sai ce abubuwan guda uku ne kenan saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ud karka saki ga me yake komawa ga yin saurin amma babu laifi ya ruku'u kafin ya shiga sahu ko kuwa ga yin ruku'u kafin a shiga sahu sai a ɗauki hana sauri akan abin da ya zo a cikin can abuwabul mashi ila sala tunda an hana idza ji'tum ila sala fala ta'tuha wa antum tafa'un wamshu wa alaykum as-sakinata wal waqar kaga hani ya riga ya zo akan mutum yayi gaggawa wajen sallah to sai a ce wannan dama hani ya riga ya gabata saboda haka wannan cewar karka saki za mu ɗauke shi kenan akan karkai ruku'u kafin ka shiga sauku ko kuma mu ɗauke shi a kan cewar karkai tafiya a cikin sallah a halin ruku'u a durkushe karkai ne aka ce karka sake to wanne ne daga ciki to na <laughs> na ta sajil ya shek <laughs> na farko dai daga cikin masayin ɗin wannan babin kamar yadda ibn rajar ya ambata a cikin sharhinsa fathul bari ne. da me ake riskar raka'a da idrakin da riskar liman a cikin ruku'u in aka riski liman a cikin ruku'u an riski raka'a wannan shine kaulin jamahir din malamai jamahirin malamai akwai kauli da ya saba wannan shine cewa ba a riskar raka'a sai mutum ya samu liman a tsaye kafin ya yi ruku'u ya samu juzi'i na kira'a saboda karatun fatiha a wajen su dole ne a cikin sallah ga kowa ko ma ko liman wani ita ce matabar bukhari kuma ita ce matabar malamin sa ali ibn al-madini kuma an ruwaito daga abu huraira radiyallahu anhu to amma wannan mazhabar wannan ta ci karo da hadisin abubakra dinnan tunda abubakra kun ga zahiri ya samu tsayuwa ta liman bai samu ba to kuma a zahir an kirga masa wannan raka'ar tunda da ya san ba zai samu raka'ar ba me amfanin ya gaggawa ya zo ya shiga cikin ya zo ya ruku idan samun ruku'u da rashin samun ruku'u duk ɗaya ne menene hikimar ya gaggawa ya zo ya samu ruku'u ba sai ya haƙura ba kawai in ya samu sujada nan in dai da samun ruku'u ba zai sake ya samu raka'a ba ai babu ma'ana akan yin wannan gaggawar to da haka wannan yana nuna cewa hadisin nan na abubakar yana karfafa abinda jumhurin malamai suka tafi a kai cewa mamu yana riskar sallalli yana riskar raka'a idan ya riski liman a cikin ruku'u kafin ya dago daga ruku'u kuma wannan hujja ce hujja ce ga malikiya da suke cewa kira'a, mamu ya yi kira'a a cikin sallah ko da ta fatiha ce in yana yin sallah a bayan liman ba dole ba ne mun dawo dai ga mazhabar malikiyar da <laughs> kun ga wannan hujja ce ga malikiya domin da karatun fatiha dole ne ba zai samu raka'a da samun ruku'u ba tunda ya rasa karatun fatiha amma kuma gashi ya samu raka ko to wannan mai shafi'iya shafi'iya su ne za a yi rigima da su a nan ko tunda su sun ce dole su ya karanta fatiha to ya aka yi suka yadda da cewar ya samu raka'a gashi bai samu karatun fatiha ba sai suka ce larura ce halin larura ne <laughs> halin larura ne to kun ga wannan yana karfafa mazhabar malik rahmatullahi alaihi wadda duk da yake da muka zo karatu a wancan satin da suka wuce muka rinjayar da mazhabar shafi'i akan mazhabar malik to wannan yana daga cikin abin da yake karfafa mazhabar malik amma wannan matsalar inda abin nan ma sake idan idan da ma sake dawowa ya zuwa gare ta yanzu zai ba ita ce matsalar mu ba matsalar mu idrakin riskar ruku'u to bayan riskar ruku'u sai matsala ta biyu me hukuncin mutum ya yi sallah shi shi kadai ba a cikin sahu ba tunda Abubakar da ya kabbara ya yi ruku'u kafin ya shiga cikin sahu ya yi sallah shi shi kadai ba tare da ya shiga sahu ba ko bai yi sallah shi shi kadai ba ya yi sallah sai dai damar 'yar kaɗan jinkirin ba wai tsawaitawa ya ba kawai tsakanin ya samu liman ne a cikin ruku'u shi yasa yi ruku'un kafin liman ya dago la'alla ya shiga cikin sahu la'alla ya shiga cikin sahu to wannan shine wannan shine dalilin da yasa malamai suka ce wanda yake sallah shi shi kadai a bayan sahu sallarsa ta yi amma abin amma ya bar mustahabbi saboda haka suka ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce babu sallah la salata limun faridin khalfas saf babu sallah ga mai yin sallah shi shi kadai a bayan sahu suka ce wannan ana nufin babu sallah mai cika mai kamala amma ba wai babu sallah da ta inganta ba haka kuma umarnin da ya yi ma wani wanda ya zo ya same shi yana sallah shi kadai a bayan sahu ya ce masa a'id falatak karama sallarka suka ce wannan za mu ɗauke shi akan istihbabi saboda wannan hadisin na abu bakra domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ya rama sallar ba cewa ya dai la ta'ud karka koma ya zuwa ga yin abin da kai saboda haka suka ce sallah a bayan sallah mutum ya sallah shi shi kadai ba a cikin sahu ba wannan wato makruhi ne amma ba wai yana bata sallar ba kuma suka yi tawilin wannan hadisin na wabisata ibn ma'bad wanda muka wanda yace babu sallah ga wanda ya sallah shi kadai a bayan sahu wannan shine matabar jamahirin malamai malik da shafi'i da al-imam abu hanifa waɗanda kuma suka saba suka tafi a zahirin wannan a zahirin hadisin a zahirin hadisin wabisata ibn ma'bad suka ce idan mutum ya yi sallah shi kadai a cikin sahu ba shi da sallah a zahirin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la sala babu sallah kuma yace eh, shi kadai a wajen sahu cewa ne a cikin sahu eh a wajen sahu bai shiga sahu ba ya sallah shi kadai bai shiga sahu ba shine zahirin hadisin kuma suka karfafa shi da cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya rama sallah wannan za a dauke shi a bisa asali na ramuwa ta cewar sa ba ta yi ba shi yasa yace masa ya rama ba wai ya ce masa ya rama ba ne ta fuskar istihbabi yi ta fuskar wajabci ne to su kuma kaga suna bukatar su yi jawabi akan hadisan Abi Bakra to ya za ku yi da hadisan Abi Bakra Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sake sallah ba tun daga shi ya fara sallah kafin ya shiga a wajen sahu amma ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ya sake sallah ba sai suka ce wannan ga wanda a hadisin abubakra idan mutum ya fara sallah shi kadai kafin ya shiga sahu sannan ya shiga cikin sahu kafin liman ya dago daga ruku'u to wannan ba zai rama sallar ba ba zai rama sallar ba kamar halin abubakar sai ka ce sai mu fitar da hadisin abubakar daga abin da yake a cikin hadisin wabi ta ibn ma'abad da ya ce babu sallah ga wanda ya yi sallah shi kadai a bayan sahu sai mu ce wanda ya sallah shi kaɗai a bayan sahu banda wanda ya shiga cikin sallah a bayan sahu amma kafin liman ya ɗago daga ruku har ya shiga sahu wato kaga yar fasarar yar kankanwa ce yar fasarar yar kankanwa ce to a bisa haka suka ce ma'anar zadakallahu shirsan wala ta'u Allah ya ƙara maka kuɗi amma karka koma karka kuma karka kuma suka ɗauke shi akan cewa karka kuma yin ruku'u kafin ka shiga sahu domin in kai ruku'u kafin ka shiga sahu za ka zamanto ka fara yin sallah kafin shiga cikin sahu ka zamanto munfaridun khalfassar mai kadaituwa shi shi kaɗai a cikin sahu mai yin sahu nasa shi shi kaɗai a haka suka ɗauki hadisa kuma wanda yake zahirin lafazi yana taimaka musu zahirin lafazi yana taimaka musu na wannan ma'ana to sai dai idan kuma aka duba waɗansu riwayoyi da ayyukan sahabbai shi kuma sai mu ga kan cewa jamhur da suka saba ma hanabila suna da madogara domin an ruwaito daga abdullahi bin zubair akan mimbari yana koya wa mutane cewa idan mutum ya zo ya sami liman yana sallah ya ji tsoron cewar kafin ya kai sahu liman zai dago daga ruku'u to ya kabbara daga wajen sahu sannan ya tattaka a sunkuye har ya shiga sahu ya ce wannan sunna ce ya ce wannan sunna ce idan sahabi ya ce wannan sunna ce ne wace sunna yake nufi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka dada ƙara ƙarfafa shi da fi'ilin abdullahi bin mas'ud sanar abdullahi bin mas'ud sun shigo masallaci da shi da alkama sai kafin ana sallah sai suka yi ruku'u kafin su kai sahu suka shiga cikin sahu da aka idar da sallah da liman ya sallama alkama sai ya miƙe zai kawo raka'a wato wannan raka'a da ya ruku'u kafin ya shiga sahu ya ɗauka ta kullu ba sai ibn mas'ud ya zaunar da shi sai ce ai ka samu sallah wannan abin da ka yi idan ka zo ka sami liman ba a cikin sahu ba ka yi a cikin ruku'u kana gudun ba za ka same shi a cikin ruku'u ba ka yi ruku'u ka shiga sallar kafin ka shiga sahu sannan ka tafi a durkushe har ka shiga cikin sahu eh, haka zalika zaid ibn sabit shi ma wannan ya shahara gare shi don har yana cewa idan ka zo ko da daga sahun mata ne ka ga liman yana ruku'u ko da daga sahun mata kake ka yi ruku'u ka tattaka har ka zo ka shiga cikin sahu don ka samu a wato don ka samu a raka'a tare da liman to wannan ne ya sa sai suka ce da aka ce to ya za ku yi da hadisin abubakar wala ta'ud karka sake karka kuma me aka hana shi ya kuma sai suka ce abinda aka hana shi ya kuma shine kar ya kuma zuwa sallah a cikin gaggawa yana numfarfashi ba wai ya yi ruku'u ya shiga cikin sahu ba tun da ruku'u a shiga cikin sahu ga shi abdullahi ibn Zubairu ya ce sunna ne ga ibn mas'ud yana yi ga zaid ibn sabit yana yi sahabbai ne manya da suka zamanto tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bal an ruwaito daga sayyidina abubakar ma sai dai isnadin munqati to wanne ne mafi rinjaye mazhabar jumhur ko mazhabar ahmad da 'yan zahiriya akan wannan matsala hmm? na'am eh akwai akwai a cikin mazhabar zahiriya akwai su ma suna da su ma akwai sahabbai da suke tare da su a ah, akwai sahabbai waɗanda suke tare da su wanda su ma suka ce idan mutum idan mutum ya samu liman ba zai sunkuya ba ya shiga cikin sahu ba zai tafi a cikin sahu ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ibn rajab ibn rajab ya ambace su amma daga baya kai mai son sahabbai ka samu a cikin ibn rajab mai son sahabbin da suka to bina'an akan bina gini akan abinda aka ruwaito daga sahabbai dinnan akan su malik ya ruko da shi da allais ibn sa'ad amma suka kayyade da cewa idan dai mutum yana kaunar yana fatan cewar zai isa zuwa ga cikin sahu kafin liman ya dago kansa daga ruku'u to zai iya yi amma in ya san ba zai kai ya zuwa ga sahu ba sai bayan liman ya dago kansa daga ruku'u to kada ya yi ruku'u kafin ya kai sahu ya je ya shiga cikin sahu kawai ya zama to ya rasa wannan raka'a to kaga su ma nau'i ne na jam'i tsakanin hadisan nau'i ne na jam'i tsakanin hadisan amma da istihsani cewa suna ganin yar tazarar tsakanin ruku'un mutum da shigarsa ga sahu kafin dagowar liman lokaci ne dan kankani ko tunda gwargwadon da aka kaddara yana shigowa kafin ya iso masallacin liman ya kafin ya iso sahu liman ya yi ruku'u kaga gwargwadon ya yi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sau uku shine damar da yake da shi ya yi ruku'u ya tattaka ya kai ya zuwa da sahu kaga wannan fasara ce ɗan kankanuwa. saboda kankarantanta sai suka ce to wannan ba ta shiga cikin walata udda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a sake ba saboda na farko dai fasra ce yar kankanwa sannan kuma ga aikin sahabbai waɗanda suka zo akai to akan wannan a akan wannan jumhur suke jumhur malamai suke akai kuma suka kafa suka suka yi amfani da wannan domin su nuna cewar idan mutum ya yi sallah shi kadai a cikin sahu ladansa ya ragu amma sallarsa ta yi saboda wannan abin da ya faru da abubakar saɓanin abin da ya zo a hadisin wabisa ibn Ma'abar, wanda ya ce babu sallah ga wanda ya yi sallah shi kadai a cikin sahu kuma wannan mun ga wannan asali an yi ta aiki da shi a lokacin corona a lokacin corona <laughs> <laughs> eh. inda za a tafi a zahirin mazhabar ahmad da a zahiriya da wannan abin da aka rinka yi na social distancing da bai yi ba da duk salloli sai dai a ce kawai bisa larura ne ake haka amma wajen malik rahmatullahi alai ya ce inda bukata za a yi haka don an tambayi malik ga mutum ne da yake makka yake da rumfa a can nesa da ka'aba nesa da masallaci yana gudun tsananin zafin maka ba zai iya zuwa ya shiga cikin sahu a yi sallah tare da shi ba sai yake sallah a cikin rumfarsa aka tambayi malik mai matsayin sallarsa ya ce babu laifi ya ce duk wanda ya san zafin maka ya san zafi ne mai tsanani saboda haka babu laifi ga wannan bai ma ce makruhi ba ne ya ce babu laifi gare shi ba tare da karhanci ba wato ya yi sallah a nan domin duk wanda ya san tsananin zafin maka ya san cewar wato duk wanda ya san maka ya san ta gari ne mai tsananin zafi haka zalika an ruwaito daga su an samu tabi'ai irin su humaid ibn abdurrahman ibn auf da irin su urwata bin zubair sukan yi sallar juma'a a cikin wani daki wanda yake hada da masallaci amma sahu bai kai masa ba sahu bai kai masa ba to kaga kowanne daga cikin su munfaridun ne khalfas saf to amma suna yi to duk waɗannan itibara ga su malaman Madina ne su ne suka sa Malik ya inganta sallar mutumin da ya yi sallah shi kadai ba a ba a cikin sahu ba musamman idan akwai dalili akan haka musamman idan akwai dalili akan haka to kun ga wannan shine ya sanya malamai suke tafatawa lokacin corona kan cewa babu laifi mutane su sallah a nesa ko kuma su sahu wanda yake a rarrabe ko kuma sahu kafin ya cika waɗansu su je su sahu a baya ko mutum ya salla shi shi kaɗai ma bai shiga cikin sahu ɗin ba duk saboda waɗannan saboda uzurin sha'anin corona suka kawo to bisa asalin cewar hadisin wadu ta bin abad an ɗauke shi akan cewa ana magana akan cikar lada ne sallah wadda aka a cikin sahu ta fi lada bisa mutum ya kaɗai ta shi shi kaɗai ba a cikin sahu ba amma sallarsa ba ta ɓaci ba a saɓanin yadda aka yake a mazhabar Imam ahmad da malaman zahiriya da kuma waɗansu malaman hadisi irinsu su ibnu huzaima da sauransu da suka tafi akan cewa in shi shi kaɗai ne a wajen sahu ya yi sallah sallarsa ta ɓaci na'am wala ta'ud na'am eh wato waɗansu suna ce mata wala tu'id waɗansu suka haka don ba san yadda bab ɗin yake ba zadakallahu shirsan wala ta'ud wannan ita ce riwaya mashkuriya waɗansu ruwaito ta da wala tu'id bi dhammi wa kasri al wala tu'id minal al-i'ada kada ka maimaita sallah kada ka maimaita sallah amma abin da yake karfafa riwayar farko abin da yake karfafa riwayar farko shine da annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa mani sa'i wani ne wanda yake gaggawa ko kuma riwayar da Abu Hurairah ya ruwaito da yake cewa da yazo da ziyada salli ma adrakta waqdi ma sabaqak ko salli ma adrakta waqdi ma sabaqak ka sallaci abin da ka samu ka rama abin da ya wuce maka to wannan zaki daidai da riwayar wala tu'id eh wala tu'id wato karka maimaita sallah to ai in har yace masa ka sallaci abin da ka samu kuma ka rama abin da ya kubce maka babu fa'ida da ya ce kada ka rama sallah Eh? ai wannan ya za ka cika ban ga wanda ya rasa raka ba ka gane abin da nake nufi ba idan har ce masa ya yi wala tu'id karka maimaita sallah kuma ya ce a ƙarshen hadisin kamar da ya zo da ziyada sallima ma adrakta ka sallaci abin da ka samu tare da liman waqdi ma sabaqaka karama abin da ya kubce maka sawa'un kaga ka samu raka'a ko baka samu raka'a ba wannan yana nan to me fa'ida yace masa wala tu'id kar karama sallah a akwai wanda suka ce wala ta'du a a to ai in wannan ne to ta zai zama al'itidad bin raka'a zai ce masa wala ta'tadda dai ba wala ta'udda ba wala ta'tadda bin raka'a adda wala ta'udda wala ta'uddaha wala bi hadi ba wala ta'uddaha ba adda ta kidaya ne adda ya uddu hmm? ba ta idadi ake ba ba kirgin raka'o'i ake ba ah, karka kirga karka kirga karka kirga wannan raka'ar karka kirga wannan raka'ar la hada da'if hada da'if yace karka kirga wannan raka'ar iqdi ma salli ma ajrakta waqdi ma sabaqa ka sallaci abinda ka samu karama abinda yau kubce maka to ai wannan ya wadatar in ma wala ta'udda din ne wannan ya wadatar dan me zai ce wala ta'udda kuma tunda wannan ya bayyana haka dalika dan me zai ce wala tu'id karka maimaita sallaka tunda gashi ya ce salli ma adrakta waqdi ma sabaqa haka waɗansu kuma sun fasara da cewa wala ta'adu min al'adwa min al'adu na gudu kada kai kada kai sassarfa amma kaga duk wayannan fuskoki saboda bayyanar raunin su shi yasa ibnu hajar bai faɗa ba sai fuska biyu kawai wala ta'ud da kuma wala tu'id kuma ya rinjayar da riwayar wala ta'ud wanda yake ce a riwayar mashhura ita ce riwaya mashhuriya da dalilin wannan riwaya ziyada da ta zo a hadisin tabarani sallima a adrakta waqdi ma sabaqa haka zalika a tsahawi hadisan abu huraira idan ata ahadukum as-sala fala yarka duna as-saf hatta ya'khudha sab idan ɗayanku ya zo sallah kada ya ruku'u kafin ya kai sahu har ya tsaya a makaminsa a makaninsa a cikin sahu duk da yake wannan an ruwaito shi marfu'an amma riwayar abihu amma abin yake mafi inganci shine wannan maganar abu huraira ce an kafa hujja da wannan hadisin da cewa mustahabbi ne wanda ya zo ya shiga cikin sallah ya zo ya kasance tare da liman a kowane hali ya same shi a kowane hali ya sami liman a haka zai kasance ba in ya zo ya sami liman yana zaune yana tahiya ba sai ya tsaya ya gani zai taso ko zai yi sallama ko kuma ya durkusa shi bai zauna ba shi bai miƙe ba ta gani na farko ma dai ba hay'ar sallah bace ya tsaya a durkushe ba hay'ar sallah bace to wannan hadisin ya nuna cewar abinda ake so mutum yayi in ya zo ya sami liman a cikin sallah ya kasance tare da shi a halin da ya same shi saboda abu huraira da ya zo ya same shi yana ruku'u don gaggawar ya riske shi a halin da yake ciki sai ya ruku'u kafin ya kai sahu na'am Abu Bakra abu Bakra Abu huraira ne eh Bakra. to kuma wannan ma ya zo a bayyane a hadisi a hadisi na wani rajulun Minal ansar wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajadani qa'iman aw raki'an aw sajidan jidan, ma'i ala al-hali ana alaiha wanda ya zo ya same ni ina tsaye a cikin sallah ko ina mai ruku'u ko ina sujada to ya kasance tare da ni a halin da nake ciki a halin da ya same ni wannan kun ga mutlaka ne a dukkan halin da ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan halin da ka samu liman ya lai a ce za mu same shi din <laughs> in ka samu liman a kowane hali ka same shi to kasance tare da shi ko a tsaye ko a ruku'u ko a sujada ko a zama tsakanin tahiya a tsakanin sujada ko a zama na tahiya ka kasance tare da shi wannan shine asalin ka'ida amma abin da mutane sukan yi na rashin shiga sallah tare da liman suna saurarawa su gani musamman in yana zaune zaman tahiya ne na ƙarshe ko ka zaman tahiyar farko ne to wannan kuskure ne saba ma sunna ne na'am na'am Mm. wato yi dabara don ya samu don ya eh mm, mm. a'a yo ai wai matafiyi ne ya zo ya sami liman yana zaman tahiya sai ya tsaya ya gani zai tsago ne ya tafi raka'a ta uku ko ku sallama zai yi hmm? to yanzu idan ya tsaya yana sauraro ya sallamar kaga bai samu jam'in ba wato dabara ce so yake yi ya sami ladan jam'i kuma ya sami a biyunsa kagan ya sami liman yana zaune yana zaman tahiya sai ya shiga sai liman ya ce assalamu alaikum sai ya ji daɗi in ya tashi raka a biyunsa zai yi tunda bai samu a tare da liman ba amma idan liman ya miƙe sai ce asha wato sai ya yi raka a hudu kenan kaga tunda in dai ka samu raka'a tare da liman ka samu hukuncin sallar liman saura ka kaga idan shi matafiyi ne ya samu liman ya tashi zuwa ga raka'a ta uku ya zauna tare da shi a zaman tahiya sai ya bayyana cewa tahiya ta tahiyar farko ce sai ya miƙe zuwa raka'a ta uku zai bi shi to in liman ya yi sallama ba zai ce ai ni matafiyi ne raka'a biyu na samu tare da liman ba ya samu ya shiga cikin kurkukun liman ya samu sallar liman ruba'iyya raka a hudu na naka in liman ya yi sallama sai ya tashi ya kawo a biyu saɓanin sunansa ta sallan matafi sai ya cika sallah to shine waɗansu masu dabara in suka zo sai su rinka san yadda za su yi kada su shiga cikin sallar har sai ya bayyana a gare su shin tahiyar ƙarshe ce sai su sauri su shiga don a samu sallar don su zamanto sun samu raka a biyu kuma sun samu ladan sallar liman eh. to wannan idan dai har mutum ya shigo masallaci wajibinsa bisa wannan hadisi ya shiga tare da liman a halin da ya same shi kada ya ce zai saurara Ga ya sa ƙarin lada ne a gare shi ya samu jam'i kuma ya samu ƙarin adadin raka'o'i duk da yake bai samu sa ba ta matafi na'am na'am in ba matafi ba ne Eh. ya samu don dai samun sallah ya samu sallah amma ladafa ya samu ladan jan'i ko bai samu ba ai mun lokacin da muka yi karatun al'izziya da muwaffa cewa idan mutum ya samu komai kankantan juzi'i ya samu tare da liman to ya samu falalar sallar jam'i ba sai ya samu raka'a ba sabanin daga cikin fuqaha da suke cewa sai mutum ya samu raka'a ne zai samu ladan jami sau a mun kawo hadisin sa'id ibn al-musayyib daga rajulun min al-ansar wanda ya ce wanda ya zo masallaci sai ya tarar ya yi sallah tare da liman ya samu wannan falalar jam'i ya samu tabi ya samu wato ninkawar sallah idan ya zo ya samu liman ya yi sallah ya sallaci waɗansu raka'o'i sai ya shiga tare da shi ya samu waɗansu sannan ya rama waɗansu bayan sallama shi ma ya shiga cikin at idan ya zo ya same shi ya idar da sallar sai sallar shi shi kadai ko tare da wata jama'a ya samu da ya ifta to ko bai samu sallar tare da liman ba inda ya taho gida amma da yaushe ne idan dai yayin da zai fito daga cikin gida ana cikin sallah ya taho ya nufo masallaci to idan ya zo ko bai samu jam'i tare da liman ba ya sallah shi kadai ya samu ladan jam'i na'am babin cikar kabbara a cikin ruku'u abdullahi ibn abbas ya faɗe shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda abdullahi ibn abbas ya faɗe shi shi ne wanda zai ambace shi zai ambace shi nan gaba bayan na'am bayan babin biyu a sallaitu halfa shekin bi makka fa kabbara sintai 20 takbira na yi salla bayan wani malami wani dattijo a makka sai ya kabbara 22 sai na ce ma ibn abbas wannan wawa ne faɗala sake latka ummuk uwarka ta mahaifiyarka ta yi wabinka sunnatu abil qasim wannan ita ce sunnar abil qasim to kabbara 22 kabbara 22 su ne kabbarorin sallah ko to mu kirga su banda takbiratul ihram ko hadda ita to takbiratul ihram ruku'u sujada farko a ɗaguwa daga ruku'u ba sami Allahu liman hamida ake cewa ba eh sujada farko ko dagowa daga sujada sujada ta biyu komawa raka'a a ta biyu eh, to kaga dai a cikin raka'a an samu biyar ko a biyar dai biyar sannan a sake in aka dago a kabbara farko ko in aka dago daga kabbara eh, kowace raka'a dai za a samu kabbara guda biyar ashirin kenan ko to in ka hada da kabbarar dagowa daga sujada kabbara dagowa daga sujada a zauna eh? da kuma ɗaya kabbara a dago daga sujada a zauna a maimakon tashi ta sama kaga an karu biyun kenan sun zama to 22 haka ne ko ba haka bane to shine shine abinda bukhari yake qala ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari ya kawo wannan babin saboda waɗansu sun kasance sun ɗauka ba a kabbara a cikin sallah sai kawai idan za a dago amma za a yi sunkuyo ba a kabbara sai waɗansu ma suka ce takbiratul ihram kawai ake yi takbiratul ihram kawai ake yi kuma haka ya zamanto al'adar banu umayya al'adar banu umayya haka suke kun ga yadda za ku gane cewa waɗanda suke cewa banu umayya su ne suka canza hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ina hadisin banu umayya da ya nuna yadda suke sallah haka ga hadisin da bukhari zai kawo dan ya yi raddi ga banu umayya da suke yin sallah ba sa cika kabbarori shine ci babu itmamu takbiri fi ruku babun a cika kabbara lokacin da za a yi ruku banu umayya ba ta yi saboda haka waɗanda suke cewa kun san abin da suke cewa shine cewa wai mu ahlus sunna hadisan da muke ruwaitowa banu umayya ne suka samu muke ruwaitowa shi yasa hadisan mu ba sa ba za su karbe su ba tunda ahlul bait suna da nasu hadisan wanda inda an kyale ahlul bait sun fito da hadisan su da ba za a kasance akan addini yadda banu umayya suke so ba wai mu duk addinin banu umayya muke ba addinin muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to addinin banu umayya muke yi ai da yanzu da yanzu muka kabbara harama sai sai mi gum a cikin sallah sai dai kawai a rinka ganin ana sunkuyawa ana dagowa hmm? amma ga da muke sallah sabanin ta banu umayya kuma riwayar da hadisan da ahlus sunna suka ruwaito su ne suka yi ma umayya inkari har suka sa aka bar abin da suke yi tare da mulkin su da suke da shi aka dawo aka koma ya zuwa ga hadisan da malaman hadisi suka rubuta to da haka hadisan da malaman hadisi suka rubuta ba ruwan ba ruwan banu umayya da tasiri a kansu ba su tasiri a kansu ba ko kana ah, na na na sha gaya muku kissar az-zuhri wanda suke tuhumarsa da cewa malamin fada ne saboda kullum yana saboda malaman banu umayya sun kusantar da shi saboda haka hadisan da ya ruwaito kuma yana daga cikin waɗanda suka fi kowa riwayar hadisi a cikin mutanen madina shine malamin su malik to suna cewa wai duk saboda su ne suka ruwaito hadisan wato banu umayya ne suka ce musu ga abin da za ku faɗa to zuhuri a gabansa hisham ibn abdulmalik yarima mai jiran gado a lokacin shine yarima mai jiran gado aka karanta wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim wanda ya jibinci girman yada ƙaryar kazafi ga nana Aisha wanda ya jibinci ya shugabanci al'amarin sai ya ce Ali ibn Abi Talib sai ce sayyidina Ali sai a sai ibn Shihab az-Zuhri yace masa la huwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul sai shi hisham ibn abdulmalik ya ce kazab ya ce ma zuhuri karya kake sai ce ana akzib ni ne zan yi karya la ummalak uwarka ce wabinka ya ce masa ya ce da lau sami'tu munajiyan yunadi minas sama an Allah a abahal kadib ma kadib ya ce da zan ji mai kira daga sama yana cewa Allah ya halatta yin karya da zan yi karya ba sannan sai ya kawo masa isnadi yace haddathani ubaidullah ibn ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud wa urwa ibn az-zubayr wal qasim ibn muhammad an aisha قالت أن إن الذي تولى كبره والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هو عبد الله بن أبي sai kawo masa isnadi sai ya shiru to wannan ne za a ce malam fada yana inkari ga yarima mai jiran gado kasan wani lokaci yarima mai jiran gado ya fi karfi bisa sarkin ko ba haka ba ai muna gani yanzu to amma ya masa ikari har yace masa la ummalak to a shahid anan buhari ya kawo wannan dan ya nuna cewar sunna shine cika kabbara kuma wannan shine abinda malamai suka suka a kai cewa takbirat dinnan da ake yi sunna ne bal akwai waɗanda ma suka wajabta ta akwai wanda suka wajabta ta kamar yadda yake mazhabar Ahmad da Ahlul Zahir sun ce wa'annan takbirat din na sunku na koyaushe mutum ya sunku ya koyaushe mutum ya dago wajibai ne in mutum ya bar su da gangan zai yi sujudu sahau a an mutum ya bar su bisa kuskure zai sujudu sahau idan kuma ya bar su da gangan to bayan yayi sujudu a idan idan ya bar su da gangan bayan yayi sujudu sahau ya nemi sai ya tuba zuwa ga Allah domin ya aikata sabo na'am na'am wa fihi malik ibn al-huwairi a cikin wannan akwai hadisin malik ibn al-huwairi domin a cikin hadisin malik ibn al-huwairi zai zo babul mukti bayna sajdataini zai kawo inda ya ambaci a yin kabbara tsakanin sujada guda biyu na'am ishaq ibn mansur kenan ko alwasiti shi ne khalid al-tahan an sa'id ibn iyas al-jurairi daga abu yazid ibn abdullah ibn shekhir daga mutarrif mutarrif ibn abdullah ibn shekhir don kani ya ruwaito daga wa don Abul'ala al’ala kanin ne na'am daga imran bin al-husayn yace yace yayi sallah tare da ali ali ibn abi talib kenan radiyallahu anhu bil basra a garin basra bayan yakin jamal bayan an yi yakin jamal wanda a basra aka yi shi a kusa da basra aka yi sai yace wannan mutumin ya tunatar da mu sallah mun kasance muna yin ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata cewa ya kasance yana kabbara ko yaushe ya dago da ko yaushe ya sunkuya yana yin kabbara an ce ah, abin da ya sa ya ce laƙar zakara na hada wato an manta saboda zamanin sayyidina Usman radiyallahu anhu sun san sayyidina Usman ya yi tsawon shekaru shekara kusan 80 saboda girma kabbararsa ba ta fitowa sai waɗansu suke ɗauka baya kabbara waɗansu sai suke ɗauka baya kabbara da ka su mu'awiya sai suka ɗauki wannan um, daga sayyidina Usman sai ba sa kabbara a cikin sallah sai banu umayya sai suka ɗauki wannan ya zama to al'adarsu ba a kabbara alhali ku sayyidina usman ba baya kabbara ba bane kabbara ce ba ta fitowa kabbara ce ba ta fitowa shi yasa sa har mutane suka manta aka manta da cewar ana bayyana kabbara a cikin kowane sunfiyo da kowane tasowa har imran bin al-husayn da ya salla bayan sayyidina ali radiyallahu anhu ya ji ya bayyana kabbara koyaushe sun kuya da koyaushe ya dago sai ce ya tunatar da mu sallar mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake to kun ga yanda Allah yake kiyaye addinin sa na'am at-Tinisi Malik ibn Anas al-Imam daga Ibn Shihab az-Zuhri daga Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf daga Abu Hurairah cewa shi abu huraira ya kasance ya ne musu sallah wato ya ne musu limancin sallah sai ya rinka kabbara ko yaushe ya sunkuya da ko yaushe ya dago idan ya yi sallama sai ya ce ni ne na fi ku kama da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wajen sallah ni ne na fi ku kama a sallah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kabbarar koyaushe kuya da koyaushe ya dago to haka ake son idan mutum ya ga sunna Mahajura an ƙaurace ta idan ya yi tambihi ya nuna ma mutane cewa to haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam take hmm. amma idan ba a yi haka ba ta haka sunna take mutuwa to shi yasa kun ga aka shi yasa Abu Huraira ya kasance yana yin wannan to wannan shine shahidi da imam bukhari ya kawo wannan babin hikimar maimaita kabbara ga mai sallah shine mai sallah koyaushe ya rinka jin cewa Allah ya fi girma da kowane mai girma ya fi ɗaukaka da kowane mai ɗaukaka don haka bai kamata ya shagaltu ga barin ɗa'ar Allah ba da wani abu ko menene yayin da yake yin sallah bal abin da ya kamata ya fuskanci zuciyar tasa ya fuskanci sallar tasa da zuciyarsa da jikinsa ya zamanto yana kushuyi a cikin sallar saboda girmama Allah da kuma neman yardarsa wannan shi ne zai nuna wato hikimar yin sallah wato hikimar yin kabbar hikimar yin wato a takbir a kowace waɗansu malamai sun ce hikimar yin shi ne mai sallah ya rinka tunawa kamar wato wato wato ya zamanto yana sallah niyyar tasa ta sallar ya manta ma me yake yi amma ko shi ce Allahu akbar zai tuna cewa sallah yake wannan haka waɗansu malamai suka faɗa to shine Sheikh bin Baz a cikin ta'alikin sa na Fathul Bari yake iftidraki da wannan cewa shi yana ganin hikimar da aka shar'anta mana yin kabbara ai ta maimaita ta a cikin sallah kowane sunko da kowane dagowa shine kullun kana tunar da kana tunatar da kanka Allah ya fi Allah ne girma Allah ne ya fi komai duk wani mai girma Allah ya girman Allah ya fi nasa duk wani mai girma girman Allah ya fi nasa kana sallah yayin da zaka rinka cewa Allahu akbar zuciyarka tana wajen nan to wannan zai taimaka maka wajen samun kushuyi a cikin sallah da raddin waswasi domin wani tunani ya zo maka in ka ce Allahu akbar to ka gani ka ce Allah ya fi wannan girma kana yin ruku'u sai ka tuno da wani appointment ɗinka sai ka tuno da wani mitin ɗinka sai ka tuno da wani abu da za ka yi kana cewa Allahu akbar sai ka dawo Allah fa ya fi komai girma to shine hikimar ake ta maimaita ta kagalla ka duba ka gani sau ashirin da biyu in a sallace idan kuma a sallace ce wadda take sunaiya kamar asuba sau nawa kenan ɗaya sha ɗaya eh, sau goma sha ɗaya hmm. na'am sai ai mun yi wannan za mu sake yin sa a daga hannu lokacin sujada hadisin ibnu umar ya ce ba a yi amma hadisin malik ibn al-huwairis ya nuna cewar a wata sirwayoyi ya nuna ana yi amma nassan hadisin ibn umar ba a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya yi na'am na'am hmm. to wai waɗansu limamai a sujadar tilawa a sallar tarawi ba sa kabbara ba sa yin kabbara to wannan suka haka ai sun saba wannan hadisi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kowane sunkuyo da kowane dagowa yake yin kabbara kuma wani yana daga cikin dalilin da yasa aka ce jalsatul istiraha ba ta cikin ayyukan sallah na ita ba a yi mata kabbara ta baya mata kabbara ta inda tana cikin ayyukan sallah da sai an mata kabbara saboda haka da idan ka dago zaka ce Allahu akbar ka zauna ka sake Allahu akbar ka miƙe to amma dukkan wanda suka ce ai jalsatul istiraha sun ce ba a wannan ba a ƙarin wannan kabbara saboda haka ba ta cikin ayyukan sallah shi yasa muke shi yasa muke rinjayar da mazhabar Malik da Abu Hanifa da kuma al-mashhur min mazhabi Ahmad cewa jalsatul istiraha ba ta cikin sunnonin sallah amma da za ta zo mana mas'ala za ta zo mana insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين آمين, آمين. ya tuna ma wai da azhar wajen da suka yi da aka yi sallah aka yi Sala je ka ce tuno mun wallahi na manta. Ah, eh. Oh, na'am na'am na'am. Na'am. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أكافم مفارة أمت تنبيوي أكوي تنبيهي لنكي سوني أكان يو أبن لي فارو وجن صلى أزهر يو وجن صلى أزهر لمن ياي سحو ياي ركنوا ركعة تبيو بزونا با سيميكي أجيا a'a ok to a'a yau ne jiya ne aka yi kabli yau a raka'a ta ta uku sai liman ya zauna sai liman ya zauna aka yi masa tasbihi ya miƙe ya kawo raka'a ta hudu to tunda an yi ƙarin zama an yi ƙari a cikin sallah bayan sallama sai liman ya yi sajada ba'adi akwai waɗanda suke masu bokai ne an riga su saboda haka yayin da liman ya yi sallama sun tashi za su kawo raka'a biyun da suka rasa to waɗansu 'yan uwa sun lura cewa waɗanda suka yi wannan da dama daga cikinsu da suka yi raka a biyunsu suka yi sallama ba su yi su judu sahuri ba ba su yi wannan sujadar ba ji ba to wannan kuskure ne mamu idan dai ya samu raka'a tare da liman to duk sahawun da liman ya yi ko ya samu sahawun ko bai yi ba ya nisance shi idan kabili ne kun gada ma babu iskali ba a yi sallama ba balantana ya ce ba zai bi liman ba idan liman ya yi sujada kabili dole shi ma zai yi tunda ba a riga an yi sallama ba sannan idan liman ya yi sallama sai ya tashi sai ya kawo raka'o'in da ya rasa raka'a biyu ko ɗaya ko uku sai sallama wannan kabilin da ya yi tare da liman duk da yake mahallinta gare shi ba ita ce mahallinta ba tunda mahallin sujada ana yin ta ne a ƙarshen sallah to shi ba zai sake maimaita sujada kabli din ba tunda ya same ta tare da liman duk da ba a ma'allin ta ya same ta ba idan ko ba'adi ne tunda ba'adi ana yin sa bayan sallama shi sujada ba'adi ba cika sallah bane sujada ba'adi dan wulakanta shaydan ake yi to saboda haka idan liman yayi ta shi ma idan ya tashi yayi ya kawo rako inda ya rasa in yayi sallama sai yayi sujada ba'adi sai sujada ba'adi to idan bai yi ba babu komai insha Allah tun da sujada ba abi yayin da lokaci ya yi tsuli tana faduwa ko ga mutum ne ma shi shi kadai ballantana ga mamu amma dan gaba dan irin wannan ta samu ga masbuki wanda yake an riga shi da sallah a bayan liman idan liman yayi sallama yayi idan liman yayi sallama yayi sujada ba abi shi ya tashi zai kawo abin da ya rasa na sallah in yayi sallama sa shi ma zai yi ba abi din kamar yadda liman yayi ba abi na'am amin to wannan yace dokta an ce idan mace ta yi sallah kafafunta a buɗe ko kuma idan ta yi sujada tafin kafarta yana nunawa ko kuma fitowa ba ta da sallah hakan gaskiya ne ko kuma ya abin yake a'a wato kafa tana daga cikin al'aura ta mace saboda haka wajibi ta rufe ta amma idan ta bayyana idan ta bayyana to mustahabi ne ta rama sallah fil waqti a cikin lokaci tunda ba ta cikin al'aura mughallaza abin da yake bata sallah da sa a cikin sallah yake ce al'aura mughallaza al'aura wadda take kakkausa shine idan kamar cinyar mace ta bayyana a cikin sallah ko cikinta ko kirjinta a cikin sallah to shine sai ta rama sallah amma dukkan sauran waje da ya bayyana al'aura ce muhaffafa to wannan za ta rama ta fuskar istihbabi ta fuskar cewa mustahabbi ne tunda ba al'aura ce mughallaza ba wannan shine tafsili a mazhabar mali, amma rufe amma kafar mace kan al'aura ce da ya waje ta rufe ta a cikin sallah tunda an tambayi ummi salama duk an ruwaito kuma hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a tusalli mar'atu fi dir'in wa khimar mace za ta iya yin sallah a sanye da taguwa da kuma mayafin mayafi wato wanda yake rufe kan yake lullube kanta sai ta ce idan kana dir'u sabigan yughatti mai ha idan taguwar idan rigar wato a mai yalwa ce isassa ce mai girma ce da take rufe bayan kafafunta shi ma cewa ta bayan kafafunta saurata idan ta yi sujada don tafin kafarta ya fito wannan babu komai idan dai yayin da ta tsaya saman kafarta a rufe yake ba a bayyana ba to shikenan ta yi abin da ake bukata amma idan yayin da ta yi ruku'u kafin kafar ta ya fito to wannan babu komai a nan wajen tunda abin da kamar yadda zo a wannan hadisi zuhura qadamaiha wato bayan kafafunta wato saman kafafunta abinda ake so kenan mace ta rufe waɗansu sun tsananta akan wannan matsalar kamar yadda yake waɗansu ya shahara yanzu a cikin fatoyi da ake ji ina jin ta abin nan waɗansu malamai da suke fatawa a kafofin sada zumunta da kuma irin irin su talabijin dinnan na kasashen waje wanda suke nuna yawanci wanda ake yi da turanci wanda ake jin malamai da suke yin fatoyi daga ingila da ta amerika da sauransu mm. amma wannan shine tafsili din wallahu ta'ala a'lam to wannan ce Allah ya kara mana lafiya da imani amin dan Allah what is the position of pi network in Islam pi is a new digital currency developed by Stanford PhD to shi irin wannan kudi na na crypto digital digital currency idan wato yana daukan hukunci a bisa sahihin magana hukuncinsa hukuncin kudi ne amma da sharaɗi da sharaɗin cewar ya samu karɓuwa, a matsayin cewar ana iya saye da sayarwa da shi ko kuma yana da ƙima da har mutane sun yadda su rinka sayansa su ajiye shi saboda sun san yana da ƙima. amma idan kamar kuɗi ne wanda aka yi wanda amfaninsa kawai don aje a yi wani abu wanda Allah bai da shi ba kamar waɗanda suke irin wannan digital currency ɗin na yin caca akwai network platform da ake yin irin wannan kudin na yin caca kawai to wannan mutum ya mallaki abin da yake haramun ne ya mallake shi haramun ne ya yi caca to kuma ya sai abin ba abin zai iya yi da shi sai caca ko kuma ya sayar ma wanda zai yi caca to kaga wannan ba ko dai ka aikata haramun ta hanyar ka kai abin da za ka yi cacar da shi ko kuma kai ka siya ba za ka yi cacan ba amma za ka sayar ma da wanda shi a ƙarshen al'amari zai yi cacan saboda ka taimaka wajen saɓan Allah jalla allah to saboda haka wannan sharaɗin ya kamata a kula sai dai wato kamar sababbin currency da ake kawo wa yanzu kamar irin wannan na wai stanford da suka ce za su sabo wanda aka zo aka kirkiro shi wanda abinda zai sa shi ya samu karbuwa shine mutane su rinka sayansa bai riga ya samu karbuwar ba amma da sayan mutane gare shi zai samu karbuwa kuma akwai waɗansu damammaki da suke bayarwa ala misali a ce duk wanda ya saya za a ba shi a kyautar wani abu a ciki za a ba shi kyautar wani abu a ciki ko kuma su hada abin a network marketing tare da shi wanda shi kuma wannan a ce idan ka saya wani ya sayo ta fuskarka za a baka bonus wani ma ya sayo ta fuskarka za a baka bonus to kun san fatawar malamai akan network marketing shine haramun ne don akwai gharar amma idan dai kawai yayin da cewar farkon kawo shi aka ce kowa ya saya za a ba shi wata bonus to nan kamar an ce ne za a sayar masa da arha duk wanda suka fara saya to a wannan hali za a iya cewa ba za a yi ciniki a kan wannan mutum da bai riga ya samu karɓuwar ba tukuna amma da sayar mutane da mutane suna sassaya da haka zai samu karɓuwa za a iya cewa bai halatta ba saboda bai riga ya samu karɓuwa ba bai zamanto dukiya ba wato abinda da yana da wato a yana da ƙarfin zamantowa dukiya wannan zai halatta ya zamanto an mayar da shi ita kanta shi kansa ya zama dukiya tunda yana da karfin zamantowa dukiya yayin da ya zamanto an samu karbuwa a ciki to shi ma dai a ra'ayina ina ganin shi ma za a iya sayansa ba sai ya zamanto kan cewar ya riga ya samu wannan karbuwar ba kamar yadda yake a cikin waɗanda suka aka daɗe ana mu'amala da su irin su bitcoin su ethereum da sauransu don haka dai waɗanda za a guda a cikin digital cryptocurrency su ne waɗanda ake mallakar su domin saɓan Allah domin harkar caca da istiraki a cikin casino da makamantansu wallahu ta'ala a'ala eh kamar na shares ba shine kamar yadda ake initial public offer yanzu kamar in kamfani aka tashi za a kafa kamfani farkon waɗanda suka sai shares ɗin za su same shi da araha kafin a zo a ce an sa shi a cikin stock exchange an sa shi a cikin kasuwar shinko yayin da aka sa shi a cikin kasuwar shinko sai ga kimarsa ta tashi sosai amma kafin nan duk wanda suka yi sauri suka saya sai su shi da araha wataƙila kowace shaya a sayar ma da mutum kwabo goma amma yadda za a zo a yi listing ɗin sai da an ce ya kai wajen naira goma ya ninka sau wajen ɗari kenan to kamar wannan ne zai zamanto zai zamanto kamar wannan na'am duk wanda bai yi mai ba kasuwanci ne wannan wanda suke cewa wai duk wanda bai yi wannan za a bashi a baya ce kasuwanci ne wannan saboda so jami'a yayin da kowa ya shiga ciki shine kimar abin zai ta tashi saboda ka duk wanda ya saya so yake duk duniyar a rinka yi saboda yayin da ake ta saya kima yana ta tashi shi yana ganin tunda yana cikin asabiqunal awwaluna yana ganin wannan zai sanya shi ya rinka samun wato riba a bilis a wannan kasuwanci ne to sannan wannan ya ce allah ya karawa malin lafiya da tsawon rai masu amfani ya karawa wa malin ilimi mai albarka amin da kuma baiwa hajjiya lafiya tare da dukkan musulmi baki ɗaya amin ya hayu ya malam tambaya ta a ita ce shin ya halatta mutum ya ƙara wa kansa karatu ta hanyar sauraro sauraro daga bakin malami kamar sheikh mahir da kuma ali abdullahi jabir kuma zai iya ɗaukan ƙarin karatun ko da izifi nawa ne a rana ko mai karatun ya iya baƙi matuka don duk inda ka ce da shi ifta min surati kaza sun makara inda ƙaulihi ta'ala zai karanta to amma saboda an ce babu kyau mutum ya karanta karatu da kansa shi ya sa yake sauraro daga rediyo shin hakan ya halatta eh ya halatta amma ba zai wadata ba ya halatta amma bai wadata ba ah, duk da ka ji ka je ka karanta a ji a gyara maka don jin naka za ka ɗauka haka ake yi nan ku ba haka ake ba eh, to babu yadda za ka san cewa ba haka ake ba sai ka je ka yi an ji shi sa aika ga idan baka so ka je in baka so ka je abin nan halka ko ta masallaci ko ta makaranta ko makamancin wannan ko ka je class ai akwai akwai dakunan karatu yanzu da ake yi ta whatsapp ta telegram ta abin nan ta mai ake kira zoom zoom yanzu da ake yi za a ga malami ya ce malami zai ba da lokuta ba watakila za ka samu malami a misra ko a madina na san halakat na alkur'ani na haram musamman lokacin lokacin corona an yi ta yin wannan alharamain sun yi malamai aka ba su aka bude musu platform na zoom wanda sai ka je ka yi rijista kyauta kowane malami akwai lokacinsa in ka je ka yi rijista za ka shiga cikin zoom din ya karanta kana bi sannan ka karanta yana bi yana gyara maka ɗalibanta kuma kowa da iya ɗaliban da zai ɗauka babu haɗama mm, ya ɗaliban da za su ɗauka saboda haka an ramomi ya kamata ku yi wannan eh, ku buɗe aji na zoom mm, saboda haka sai ka samu ɗalibai daga australia ka samu dalibai daga congo brazzaville ka samu dalibai daga ko'ina na duniya ka koya musu karatu kaga sai ya zamanto cewar allah maɗaukacin sarki ya buɗe ƙasashe da alƙur'ani wanda yake bisa karantarwarka eh, wannan hanya ce allah ya kawo mana waɗansu suna amfani da irin waɗannan kafofi domin saɓan allah mu mai amfani da shi domin ɗa'a ga allah lalle an yi musamman akwai ma waɗanda suke na mata ma akwai daga cikin akwai karnan mu akwai daga cikin karnan akwai daga cikin karnan mu Hajja Halima Jibr Hajja Yar Anas Jibr Wudin ta bude irin wannan tana da shi da ɗalibanta da suke yi ta Zoom ɗin kuma saboda haka mata su ma duk za su sami irin wannan don haka ba wai kawai waɗansu sun ɗauka karin murya karya murya shine iya karatun Ka ji yadda jabir yake karatu ka karya murya irin ta aliyu jabir ka ɗauka kan cewa wannan shine iya karatun bayan kuma makharij ɗinka da sifat ɗinka na huruf baka same su daidai ba to wannan dole sai da malami za ka iya samun su wannan dole sai da malami saboda haka ka cika abin da kai daidai ne yana da kyau ka bi waɗanda suka iya karatu don ka ji yadda suke karatu to amma ƙari akan wannan to ka samu wanda inda za ka biya a ji a gyara maka Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka to akwai yan uwa da suke a halartar wannan majalisi akwai wani daga ciki jiya barayi sun zo har gida suka harbi matarsa su kuma tafi da shi na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kwato shi Allah ya bashi kwato shi daga hannun waɗannan azzalumai Allah ka bashi nasara a kansu Allah ka sallada rundunoninka a kansu Allah ka kwato shi ga ƙarfinka ya rabbal alamin Allah ka amintar da shi Allah ka kasance tare da shi Allah ka zamanto gatansa akwai kuma dan wanda muke ce masa addu'a yau an fara masa dialysis kanin mana abubakar muna roƙon Allah ya ba shi lafiya Allah ya inganta masa lafiya Allah ya ba shi lafiya da mu baki ɗaya marasa lafiyar mu baki ɗaya Allah ka ba su lafiya Allah ka taimaki wannan addini naka Allah ka sa mu cikin masu addini masu taimakon addinin ka Allah ka tsare wa malaman mu Allah ka tsare wa malaman mu martabar su Allah malaman wannan al'umma Allah ka tsare musu martabar su Allah wanda suke kokarin cin mutuncin malamai Allah kai mana maganin su Allah muna kai kukan mu gare ka muna kai kukan mu zuwa gare ka akan waɗanda suke neman cin mutuncin malaman sunna Allah muna roƙonka ka taimaki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da masu taimakon sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba su kariya da kariyarka ka ba su taimako da taimakonka ka karfafa su da karfinka ka ba su kiyayewa da kiyayewarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. Thank you.